Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa a kan mita 200.5 da rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da dalol FM. A ƙasar Ghana ana iya kama mu a Alfa Radio Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a da yaushe a kan BOA Hausa.com ko sashen Hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka Muhammad Hafiz Baballa ne daga birnin Washington DC tare da abokin aiki na Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau Lahadi tara ga watan Disamba na shekarar 2019 kafin ku ji abin da muke tafa da shi mu fara da kanin labaran. An kama mutane wajen dubu jiya Asabar a faɗin ƙasar Faransa a zagaye na baya-bayan nan na zanga-zangar da ake yi. Wasu ɗaruruwan baƙin haure na nan jibgi a ƙasar Maroko inda ake shirin rattaba hannu kan batun baƙin haure a matakin ƙasa da ƙasa. Sannan ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur ta OPEC da Saudiya ke jagoranta da kuma ƙasar Rasha da ƙawayenta sun ba da sanarwar shirinsu na rage samar da mai a duniya. Kanin labaran kenan za ku ji cewa ƙasa Amurka ta jaddada ƙudurinta na ƙera wa Najeriya manyan jiragen yaƙi na zamani masu saukar ungulu wato A-29 Super Tucano. Za mu ji ƙarin bayani. Haka kuma za ku ji cewa 'yan majalisar dokokin jamhuriyar Nijar sun amince da kasafin kuɗin shekarar 2019. Za mu ji inda kasafin ya fi mai da hankali, sannan kuma muna tafa da shirin idan kwaya ta narke fa. amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. An kama mutane wajen dubu biyu jiya Asabar a faɗin ƙasar Faransa a zagaye na baya-bayan nan na zanga-zangar da masu saye da riguna masu launin ɗorawa ke yi. ma'aikatar cikin gidan faransa ta ce mutane wajen 136 ne suka yi zanga-zangar nuna fushinsu kan tsadar rayuwa a faɗin ƙasar masu zanga-zangar sun kuma bayyana rashin gamsuwarsu da gwamnatin emmanuel macron an kuma kaddamar da nau'ukan zanga-zanga a wasu birane da dama ciki har da marseille da bordeaux da lyon da kuma toulouse ma'aikatar cikin gidan ta ce daga cikin mutane 1,723 da aka damƙe a fadin ƙasar za a ci gaba da tsare wasu 1,220 yayin da kasar maroko ke shirin karbar bakuncin wakilan ƙasa da ƙasa waɗanda za su rattaba hannu kan yarjejeniyar ƙasa da ƙasa kan bakin haure wasu ɗaruruwan baƙin hauren na ƙasar ta maroko a wasu sansanoni inda suke yashe cikin matuƙar yunwa da dauɗa da kuma takaici baƙin hauren waɗanda akasarin su 'yan ƙasashen afirka ta yamma ne da sahara waɗanda ke fatan isa nahiyar turai sun zama tankar abin kwatance a na matsalar da manyan baƙi na ƙasa da ƙasa ɗin ke ƙoƙarin warwarewa a wannan yarjejeniyar wadda ita ce ta farko kan baƙin haure da majalisar ɗinkin duniya ke cirin cimmawa a wani babban taro a birnin marrakesh a gobe litini da kuma jibi talata bakin haure na dada karuwa a wani sansani da aka kafa a wani filin kwallo daura da wata tashar motar bus ta kasabalanka mai cike da hada-hada inda suke zama da kwanciya cikin tantuna da aka yi da tarkace iri-iri na baya bayanin cikin manyan jami'an fadar shugaban amurka ta white house da ke barin aiki shine wani jami'an da bisa al'ada shine shamakin fadar ta white house shugaban ma'aikatan fadar white house john kelly zai yi maraba zuwa ƙarshen wannan watan a cewar shugaban amurka donald trump yayin da yake magana da manema labarai jiya asabar john kelly zai tafi ban san ko ritaya ya kamata in ce ba to amma dai shi mutum ne na kwarai a cewar trump yayin da yake magana da manema labarai a fadar white house yawanci na ganin wanda zai gaji keli shine nick ayers shugaban ma'aikatan fadar mataimakin shugaban kasa mike pence wanda matashi ne kuma kwararre a harkar siyasa to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc duk kuwa da kiraye-kirayen da shugaban amurka donald trump ya yi ta yi na bukatar a wanzar da man fetur a duniya ba tare da wata tangarɗa ba ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur da ta opec da saudiya ke jagoranta da kuma kasar rasha da kawayenta shekaran jiya jama'a sun ba da sanarwar shirinsu na rage samar da mai a kasuwar mai ta duniya da ganga miliyan 1.2 a rana ragin da ya wuce yadda aka zata zai faru jami'an opec sun ce babu wata manufa ta siyasa tattare da wannan shawarar da aka yanke suka ce sun yanke wannan shawarar ce saboda fargabar yawaitar man a kasuwa da kuma hangen da suka yi wanda ya nuna cewa baɗi ba za a buƙaci mai ba sosai wa uba man da ake samu a amurka ya faƙaru. masana sun amince cewa ana buƙatar rage adadin man a kasuwa saboda kauce ma ci gaba da faduwar farashin man wanda ya faɗi da kashi talatin cikin 100 a watan oktoba kuma wannan shawarar da opec ta yanke ya samu yabon ƙwararru da dama murkushe 'yan adawar siyasa da ake yi a turkiya ya wanzu har ya kai ga waɗanda suka taka rawa a boran da aka yi tun a shekaru biyar da suka gabata masu gabatar da ƙara sun bayar da sammacin kama wani fitaccen ɗan wasan kwaikwayo da wani fitaccen ɗan jarida da 'yan rajin kare haƙƙin ɗan adam da dama wannan kaman na da nasaba da zanga-zangar shekara ta 2013 wadda ake wa lakabi da gezi zanga-zangar da ta samu asali bayan da aka yi yunkurin mai da gandun shakatawa na gezi da ke yankin tsakiyar istanbul ya zama wani babban rukunin shaguna daga bisani kuma zanga-zangar ta rikide ta zama ta adawa da gwamnati musamman ma ta Tayyip Erdogan wanda a lokacin shine firaminista. Zanga-zangar ta yi tsanani ta yadda miliyoyin mutane suka bazu kan tituna a biranen ƙasar. ga erdogan wannan yanzu shine ma wanda yanzu shine shugaban ƙasa wannan zanga-zangar ita ce kalubale mafi tsanani ga gwamnatinsa a cewar masu lura da al'amuran yau da kullum Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu kuma za mu fara ne daga Abujan Najeriya inda za ku ji cewa ƙasar Amurka ta jaddada ƙudurinta na kera wa Najeriya manyan jiragen yaƙi na zamani 'yan yayi wato A-29 Super Tucano. Ga cikakken bayani daga Hassan Mai na kaina. enforces the commitment of the uh, United States Kakakin rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Commander Ibi Kulle Daramola ke karin bayani kan yadda sashen tsaro na Amurka ya jaddada kudirin samarwa Najeriya manyan jiragen yaki na zamani yan yayi samfurin A29 Super Tucano a cikin kankanin lokaci wanda ya ce hakan zai taimaka wa uh, sojojin saman Najeriya wurin gaggauta kawar da burbushin 'yan ta'adda. In prosecuting the war against insurgency and other forms of criminality within Nigeria. Daraktan sashen tsaro da haɗin kai na sojin saman Amurka, Brigadier General Sen Farrell, da ya jagoranci tawagar jami'an Amurka zuwa Najeriya, inda suka tattauna da hafsoshin rundunar sojin saman Najeriya. Ya ce Amurka za ta yi duk wani abu mai yiwuwa wurin gaggauta samarwa Najeriya waɗannan manyan jiragen yaƙi don ƙarawa sojin saman Najeriya kaimi a yakin da suke yi da 'yan ta'adda. Babban hausan rundunar sojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar ya yaba bada irin goyon bayan da Amurka ke baiwa rundunar sojin saman Najeriya da hakan ya kai ga irin nasarar da suke samu a arewa maso gabas duk da dan kuma baya da suka samu a baya bayan nan. Masana tsaro irin su Air Commander Baba Gamawa mai ritaya na ƙara nuna ƙwarin gwiwa kan yiwuwar kawo waɗannan jirage cikin hanzari. Ina da ƙwarin gwiwa kwarai da gaske akan za a kawo wannan jirage su Fatikano cikin lokaci a Najeriya. ko jiya na ji shi shugaban a sojojin sama air marshal sadiq ya tafo kano ya yi maganan wayannan jirage da za a kawo sannan ya yi maganan jirage masu saukan angulu guda shida wadda za a shigo da su cikin lokaci kalilan saboda haka wayannan abubuwa na da ikani ita wannan gwamnati ta shiga ta fita tare da shugabancin da ake da shi a yanzu a na sojojin sama alhamdulillah an shige wannan wuri kuma muna da ikanin kuma muna da tabbacin cewa insha Allah wa'annan jirage za a kawo su cikin lokaci kuma insha allahu za a amfani da shi yadda ya kamata domin a yaƙi wa'annan 'yan ta'adda. Duba da yadda kawo jiragen zai kai baɗi ko ma baɗi waccan. Kwararru irin su injiniya Dr. Hussaini Hassan na da irin wannan tunani. ɗaukar shekara ɗaya ko biyu kafin a kawo su ɗin gaskiya ba shi ba in har ana da niyan cewa za a zo da kaman guda goma sha biyu to kamata ya yi ko da biyu ne daga cikin su a kawo su cikin hanzari kuma a ba da horo na musamman tun da dai wanda ina ga ba zai ɗauki dogon lokaci ba za a iya ba su horo na gaggawa wanda za su kware a wannan abun a kawo ko da guda biyu ne tun da wani abu ne wanda har aka yi amfani da shi a wasu wurare aka ga ingancinsu ba shakka akwai wurare wurare wanda suka fi Najeriya masu ai kuma wayannan jiragen sun yi tasiri. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hassan mai na kaina, yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. inda za ku ji cewa Majalisar Dokokin Ƙasar ta amince da kasafin kuɗin shekarar 2019 da ɓangaren zartawar ƙasar ke sa ran kashewa a baɗi. Ga su mini barma da ƙarin bayani daga Yamai. Par le vote, nous venons d'approuver le texte en examen. Ainsi, la loi des finances pour l'année budgétaire 2019 est adoptée. shugaban majalisar dokokin kasar Nijar Usaini Tinni kenan lokacin da yake tabbatar da sakamakon kuri'ar da 'yan majalisar suka kada a ƙarshen muhawarar da bangarori suka tafka game da tsarin kasafin kudaden 2019 da kuri'a 129 daga cikin 171 'yan majalisar suka yi na'am da wannan kasafi yayin da wakilai 33 suka juya wa manufofin gwamnatin baya ministan kuɗi masa'udu Hasumi da ke halartar wannan zama ya yaba wa 'yan majalisar saboda a cewarsa ce texte, vous venez de donner euh, au gouvernement un instrument robuste lui permettant de mener sa politique. wannan babban makami ne kuka ba gwamnati don ganin ta gudanar da muhimman ayyukan ƙasa idan kuka lura fiye da rabin kasafin zai mai da hankali wajen ayyukan gina ƙasa ba idan ayyukan inganta rayuwar jama'a da ke kunshi a cikinsa sai maganar tsaro da ke kan gaban matsalolin da muka fi baiwa fifiko a sanadiyar abubuwan da ke faruwa a ƙasashe makwabtan nijar ta hanyar wannan tsarin kasafi ku tabbata nijar za ta ci gaba da tunkarar wannan kalubale in ji shi de tension, les foyers de guerre qu'il y a autour de notre pays, d'avoir un pays qui reste debout. A jajibirin zaman majalisar, wasu kungiyoyin fafutukar da suka shafa kwanaki suna nazarin tsarin kasafin na 2019 sun shawarci wakilan al'ummar su yi watsi da wannan kasafi akan wasu dalilai. saboda haka na tuntubi muhammadu aisami ciroma na kungiyar rotab kamar har yanzu gwamnati bata kula da ayyuka ba za su sa a ci gaba wanda za su kai talaka a kasa mun rubuta musu takarda mun ce muna so mu gamu da su saboda mizancen kasayin kuɗin kasa ba su ma ba mu amsa ba kina tunda ba su ba mu amsa ba mu kuma za mu gani ƙungiyoyi na farar hula ya ne ya kamata mi za mu shirya kanmu mu ga yi magana wadda suke iya saurare wadda za su ji wadda za ta kai wa kunnuwansu. Miliyan dubu biyu da hamsin na sefa ne gwamnatin ta Nijar ke bukata domin tafiyar da harkokin wannan kasa a baɗi ta hanyar kasafin da ya ta hallaka ga kudaden harajin cikin gida a wani lokacin da akasarin 'yan kasar ke fama da fatara sai wasu matsalolin da ke da nasaba da faduwar farashin ma'adanai a kasuwannin duniya ba idan wasu matsalolin da ake alakantawa da canjin yanayi sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gai da sulamu barma Yanzu kuma bari mu sake komawa Najeriya jihar Taraba inda za ku ji cewa jami'ar APC ta yi zargin cewa wasu ne ke neman shafa wa ɗan takarar gwamnan ta kashi a kashin kaji. Ga rahoton da wakilin Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana. Jami'ar ta APC ta ce ta yi mamakin yadda wasu ke ma nacewa lalle ko sai an gurfanar da ɗan takararta na gwamna Sani Abubakar Ɗanladi. game da badakalar naira miliyan 450 da tsohuwar gwamnatin pdp na gullo jonathan ta bada domin kamfen zaben shekarar 2015 a martani da jami'ar ta maida na cece kucen da ke faruwa game da karar da hukumar efcc ta shigar a babban kotun tarayya na waɗanda ake zargin sun karbi waɗannan kuɗaɗe jami'ar apc ta koyi zargin cewa wasu ne ma ke neman shafa ɗan takarar ta kashin kaji mr aaron atmas da ke zama kakakin jami'ar taraba ya koyi ganin haske game da wannan dambarwa. In ƙara fatakar da jama'a cewa a wannan na taraba lokacin da ka wannan kuɗin shi ɗan takararmu senator sani abubakar ɗanladi shi ne acting governor a wannan lokaci shi bai dauki kuɗi bisa kansa ba ya yi kwamiti kuɗin nan da mark Hussaini da senator joel su suka karbo kuɗi suka zo suka sa hannu eh, senator joel kenya yana minista a lokacin da aka zo da kuɗin a nan shi kuma alhaji sani a matsayinsa na acting governor ya ce to shi ba zai raba kuɗin nan shi kadai da ke kuɗin kamfe ne a yi kwamiti na mutum takwas su ne ne mutanen eh, a cikin wannan wannan kwamiti akwai dr manzo akwai shi mark Hussaini akwai shi joel ekenya akwai eh, victor balakona akwai shi governor darius lokacin yana takara yana na a ciki su suka raba kuɗin nan gwamna yana na a cikin wannan kes senator joel yana na a cikin kes din bocha yana na a cikin kes din mako sai ne ke to me yasa za a ware shi sani a ce wai abu kuma kowa ya sa hannu kuma idan aka zo kasa da aka raba zuwa kananan hukumomi kowane kananan hukumomi akwai stakeholder guda uku da suka sa hannu suka karbi kuɗin su rabon su da haka idan aka zo aka ci a fitar da shi a kotu gaba daya wayanda suka karbi kuɗin da suka ci an ka ce mutane uku so local government goma sha shida Ka ga dai din ɗinsu ko da wayan nan guda takwas da haka abu ne wanda ya kama mutane a jihar nan sun fi arba'in ko hamsin don haka wayan nan mutane da suke suna su da hankalin jama'a a ɗauka a ce e to da yake ya ci zaɓe bari a da dalilin da za su fitar da shi a sawuni to wannan ba zai yiwu ba. to wai ko mai masana shari'a ke cewa sai kowa ya gurfana a gaban kotu barista idris abdullahi jalo wani lauya mai zaman kansa a jalingo ya ko na abin da doka ma ke cewa Um, kamar da ka sani bisa dokar najeriya in ana tuhuman kowane ne dole sai an kama shi takaddu kuma a tura mai summons kafin ya zo gaban kotu kafin kuma ya zo gaban kotu kotu ba ta da hurumi a kansa kamar wannan kes eh, da ake a federal high court wanda ya shafi dan takarar gwamnan a karkashin jam'iyyar apc a jihar taraba ba a ba shi takaddan gayyata ba ba a ba shi takardun tuhuma ba sannan wanda suka kawo kes din nan efcc ne ba su kuma ba su kawo shi ba to zaman da aka yi na farko ba ba shi takarda ba na biyu ba samu an ba shi takarda ba dalilin da yasa bai zo gaban kotu ba kenan kuma ba da dalilin da yasa zai zo tunda ba ga ba ba shi takardun zuwa ba bayan haka dole ne sai idan su ne suka nemi kotu misali in an gayyace shi bai zo ba su nemi kotu ba da sammaci a kama shi kafin a kama shi amma hakan ba haka aka yi gaban kotu ba jiya don kotu ta ba da shawara ne su tabbata sun ba shi takardar gayyata da duk wani takarda da ya shafi wannan tuhuma a kansa kafin ranar da aka daga. ya zuwa yanzu alkalin babban kotun tarayya da ake wannan shari'a a gabansa joseph stephen palm ya ku na ranar 15 ga watan gobe na janairu domin ci gaba da wannan shari'a wanda kuma an zura ido a ga yadda za ta kaya ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya in ka ga Mun gode Ibrahim Abdulaziz. To har yanzu dai muna Najeriya inda za ku ji cewa Majalisar Zartawar Jihar Nasarawa ta amince da zaben ministan muhalli Ibrahim Jibril a matsayin sabon sarkin Nasarawa ga Zainab Babaji da karin bayani daga Nasarawa. Gwamnatin jihar Nasarawa ta amince da zaben ministan muhalli Ibrahim Jibrin a matsayin sabon sarkin Nasarawa. Sarkin mai daraja ta ɗaya wanda ya kasance sarki na goma sha uku a masarautar ta Nasarawa ya kasance haziki da ya rike makamai da dama a gwamnati wanda yanzu shine ministan muhalli a Najeriya. Kwamishinan yaɗa labaran jihar Nasarawa Muhammad Jamil Zakari ya tabbatar da zaben Ibrahim Jibrin a matsayin sarki mai daraja ta ɗaya a masarautar ta Nasarawa. A shi marigayi sarki Nasarawa na ji Ahmad da sakan lamishi rasuwa a wajen wata da yake nan da suka wuce. Sabila da haka sai a matakai ne wanda yake wanzacce ne a doka domin fitar da sabon sarki. Kuma shekaran jiya Allah yadda da majalisar sarakuna na Nasarawa State wanda take da haƙƙi wurin confirming election na sarakuna ta tabbatar da cewa shi ministan environment na yanzu Ibrahim Usman Jibrin eh, wato shi ne ya sami rinjaye wurin zaɓe kuma majalisa ta yi kwamfamin haka gwamnati ta tabbatar da haka. Wani muhimmanci wannan masarauta take ga jihar Nasarawa? A tana da muhimmanci wato abin da babu muke bayani a kai shi ne masarautu biyu ne suka aka musu sabon sabbin sarki shekarar jiya. Akwai Toni Kindam wato garin kucan koko ah, na local government ana cewa wannan masarautar abagado wato mahimmancin sarautar masarautar nasarawa da na tonin ma yana da girma sosai saboda dukkan su first class ah, traditional school kuma gudumawa da kun sarakuna na wannan masarautu suka suke bayarwa wurin zaman lafiya da ci gaban jihar nasarawa da najeriya gaba ɗayanta abu ne wanda ba zai masauki ba wato dattijo ne kuma tsohon ma'aikacin gwamnati ne wanda ya rika ba da daban-daban a jiha da gwamnatin tarayya su wannan sababbi kuma da aka zaɓe su muna kyautar zato in Allah da za su cika gurbin a ah, wani suka zaɓa muna kyautar zaton cewa zai ci gaba da bayan da wancan shi marigayi ya tsaya kuma zai taimaka ganin a samun haɗin kai a nasarar state da Najeriya ga daki ɗayanta kuma an samu ci gaba kamar yadda ya kamata. Kwamishinan Yaɗa labaran jihar Nasarawa kenan Muhammad Jamil Zakari. Tuni ma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya aike da saƙon taya murna wa sabon sarkin na Nasarawa. A wata takarda da kakakin fadar shugaban ƙasar Garba Shehu ya sanya wa hannu, ya bayyana ministan muhallin Ibrahim Jibrin a matsayin hazikin mutum da al'ummar masarautar za su ci moriyar kwarewarsa wajen inganta zaman lafiya da haɗin kan al'umma. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A da Zainab Babaji yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin shirin idan kwaya ta narke fa. wannan makon shirin idan kwaya ta narke fa za mu ji ci gaban tattaunawar da na yi da Alhaji Hassan Attahiru, sarkin Fulanin Bunguɗi da ke jihar Zamfaran Najeriya, inda na ci gaba da tambayar shi cewa a 'yan watannin baya gwamnatin Najeriya ta hana sai da maganin tari mai ɗauke da sinadarin kodin, amma har yanzu wasu na ganin ba a nan matsalar take ba. Sunana Muhammad Hafiz Baballe. eh to gaskiya ni na fi ganin cewa za a samu nasarar wannan abin da irin gudunmawar da al'umma za ta haɗu a karan kanta ya zama cewa sun haɗa kai an tunkari abin gaba ɗaya fiye da wani hani da za a yi saboda abin magana tarbiyya ce kuma al'umma ita take da wannan hakkin kuma ta hanyar ta ne kawai za a bi saurin samun nasara akan wani al'amari na imani da idan muka kokari aka zauna aka samu fahimtar da juna insha Allah matasan nan ba za su gagari al'umma ba kana magana kamar wato iyaye su ƙara sa ido akan 'ya'yansu sannan haka manya da suke unguwa sannan kuma da ku shugabanni da kuma 'yan siyasa su ma su eh. ƙara sa ido akan abubuwan da yake faruwa a yankunan su kenan eh gaskiya ne ai ka san mu in ka aka magana al'umma ana maganan kowa da kowa ne saboda dukkan al'umman nan da kake faɗa su dukansu suna cikin iyaye suna cikin eh, shugabanni suna cikin 'yan siyasa wanke duk akasari za ga cewa kashi da yawa a cikin mutanen iyaye ne saboda haka insha Allah idan aka yi wannan abun kowa ya shiga Allah ya da za mu samu cin nasara a tunkara wani al'amari. To wani irin kira za ka yi wa gwamnati domin ita ma ta yi hoɓɓasa wajen yaki da wannan miyagun ƙwayoyi tunda wasu suna zargin cewa hukumomi sukan karɓi na goro wajen ƙyala masu sai da waɗannan kwayoyi. wani irin kira za ka yi wa gwamnati da su waɗanda eh. suke wannan zargin eh, na ɗaya dai gwamnati akwai muhimmancin ta ƙara fatakarwa ta hanyoyin kafafen labarai da suke a ta sannan kuma a ƙoƙarin ƙarfafa ƙungiyoyi na matasa tunda akwai ƙungiyoyin matasa da ma'aikatan matasa ta jiha wanda yake ya zama cewa an fito da shiraruka iri-iri wanda ke za a nemi haɗa kai da ƙarfafa gwiwa ga masarautu da kuma duk wasu ɓangarora na al'umma domin fitar da shirye-shirye wanda yake yake a bi hanyoyi wanda yake eh, musamman irin faɗakarwa da za ta haɗa da abubuwa na nishaɗantarwa wanda yake matashi yana da kwaka da wannan da sauran dai abubuwan da yake insha Allah muka san idan aka tsaya aka shawar aka shawara juna za a fito da matakai wanda yake idan gwamnati ta karfa al'amarin za a samu nasara. Hmm, kana magana kamar a haɗa kai da mawaka da kuma kamar masu shirya fina-finai haka domin wajen faɗakarwa da kuma masu amfani da abin da ake kira hanyar kafofin sadarwa wato social social media kenan yanzu kamar su facebook su twitter a eh, ringa wayar da eh, kan al'umma kaga waɗannan abubuwan na zamani duk wanda ya ce bai san muhimmancin wato bai sani ba ne ah, saboda haka ah, abin da ya shafi masu wasan kwaikwayo abin da ya shafi abubuwan sadarwa na zamani da kuma wasanni ma dole sai an shigo da su ta yadda yake za su ɗauki hankalin matasa da da samun musu wasu abubuwa na yi wanda yake insha Allah zai sami taimaka wurin kare wannan matsala. To wane irin kira za ka yi wa al'umma domin su daina kyamatar waɗanda suke ta'ammali da irin waɗannan miyagun ƙwayoyi domin za ka gani sun shigo al'umma al'umma za ka ga ana kyamarsu da ma dai wasu abubuwa makamantan wannan. Eh gaskiya ne akwai wannan to duk wani wanda yake da wani halaye wanda al'umma ke ganin cewa bata nutsu da shi ba gaskiya akwai damuwa amma kuma lalle nuna jawo wannan matasan namu a jika ga abin da ya shafi musamman farko a su da kuma waɗanda ke kusa da su a cikin garuruwa da ƙauyukan mu wanda yake nuna musu cewa eh lalle ga akwai muhimmancin cewa canja rayuwa sha Allah na san cewa zai nuna musu zai sa su kara su ma kansu kyamar wannan abun domin su zama mutane na gari a cikin al'umma mm, wato kamar kana magana cewa kamar masu hannu da shuni da kuma 'yan siyasa su taimaka wajen samarwa da matasan aikin yi domin wasu suna zargin cewa rashin aikin yi shi yake kara ta'azzara su ke eh, shiga wannan shaye shaye eh, eh, amma dai gaskiya duk wanda yake muhimmin abu shine abu da ya shafi tarbiyya saboda abin da ke da ban tsoro yanzu shine sai kaga har akwai mutane wanda ke suna ma'aikata ne wasu mutane ka ga cewa a ma matan aure ne ko suna cikin wannan bala'in na shaye-shaye kamar na ce maka wannan abubuwan kowane irin bangaren abu sai an haɗa ƙarfi da ƙarfi da na yi magana cewa a samu masu isan mutane da kuma da ganin kima ga al'umma ai wanda ake ganin kima da su su ne ba su wuce a ce irin manyan 'yan siyasa da mai Allah yawa hanyoyi na arziki wanda ke za su iya taimakawa a wannan al'amari insha Allah muka san cewa idan aka zauna aka yi tsari mai kyau a ciwo kan matsalar na alaikum. Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin bakon namu Alhaji Hassan Attahiru, sarkin Fulanin Bungudu daga jihar Zamfaran Najeriya, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice. To a takaice an kama mutane wajen dubu biyu jiya asabar a fadin kasar Faransa a zagaye na baya-bayan nan na zanga-zangar da masu saye da riguna masu launin ɗorawa ke yi. yayin da kasar maroko ke shirin karbar bakuncin wakilan kasa da kasa waɗanda za su rattaba hannu kan yarjejeniyar kasa da kasa kan bakin haure wasu ruwan bakin hauren na kasar ta maroko a wasu sansanoni inda suke yashi cikin matukar yunwa da dauɗa da kuma takaici. na baya-bayan nan cikin manyan jami'an fadar shugaban amurka ta white house da ke barin aiki shine jami'in da bisa al'ada shine shamakin fadar ta white house da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu kafin mu yi sallama da ku muna mika ta'aziyarmu ga iyalan marigayi sanata ahmad arwa da kuma jama'ar jihar kaduna baki ɗayansu saboda rashin marigayin Allah ya ji kansa da rahama amin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba wanda ya karanto mana labaran duniya da Bonsa Tufa da ya haɗa mana sauti da kuma mu na wannan lokaci Nick ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya. 24 heures sur